a jiya ne wasu mutane bakwai suka gamu da ajalinsu sakamakon tashin wani bom a tsakiyar kasuwar biyu da ke kudancin borno a shirin arewa maso gabacin najeriya wannan tashin bom din ne ya zo na daidai lokacin da al'ummar zaɓe mai zaman kanta ɗage zaɓen ƙasar bisa dalilan inganta matakan tsaro musamman ma wanda ke addaba shiyar arewa maso gabacin ƙasar shaidun gari da idanu sun shaida a murya amurka cewa bom din ya tashi ne da misalin karfe uku na rana kuma a ranar da ake cin kasuwar wannan gari a kusa da wata sabuwar kofar shiga kasuwar wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwan da kuma jikata wasu su 26 wanda hakan ya sa matasan garin ƙara ƙaimi na ci gaba da binciken ababen hawa da kuma haɗokan ƙwararan matakan tsaro ko a watan jiya mare sai da aka samu wasu 'yan bindiga suka yi ƙoƙarin kutsawa garin amma rundunar sojan ƙasar da matasan suka takawa waɗannan mahara birki wanda aka hallaka mafi yawancin su wannan tashin bom na jiya ya sa jama'a da dama musamman ma 'yan kasuwan fadawa cikin wani jimami da kuma firgita ganin cewa wannan shine na farko da aka samu irin wannan tashin bom a cikin kasuwa na garin biyu da ma dai abin da shaidun gari da idanu suka shaida min ta wayar tarho sabon jet din nan kuma gaskiya ya kashe mutane da dama kuma ya dan yi wasu rauni har yanzu ana ta shiga da masu eh, wayanda suka ji ciwo da gawa jin su har yanzu ana ta shiga da shi ka samu ka je asibitin ne eh, yanzu haka ina bakin asibitin amma ana hana shiga cikin asibitin kamar matasa sun doki gora suna ta bin titi haka suna bincikan ababen kowa. Eh, eh, haka ne na ko mai kaja kasuwa da bom bom wallahi a cikin kasuwan biyu a kasuwan biyu a sabon gate nan a sai na ne a cikin kasuwar na sabon gate da ta gaba gudu sabon lab to ka san yau kasuwa yau kasuwa yau karamar kasuwa yau mm. to abin da mutan na shi kai na fita dai ban yi saba abin da ya dan tashi a bayana kaɗan da na ke cikin na sai shi wasu sun ce kamar me shi ya yi barna wallahi akwai wanda cikin ta yi zuciya kawai majalisar ta ya hawa da ta mutu matan abokin mu ne ma wannan amma akwai wanda sun mutu akwai wanda sun ke kada akwai da kuma garin gudu ne ba wanda ta je ta kike da su ta yi hidima da mutane ya kai tamatin ko arba'in. Wala dai yana cikin taron jama'a ne kuma wallahi tallahi alkan lokacin da abu ya faru wallahi ina kan tallahi ina tafiya. Eh wallahi sai ta iya ina ka san daga cikin shago na jira kawo ruwa ina zuwa kan sai ya fi sai na garin da abu ya tashi wallahi na ɗauka wallahi ka san taron jama'a ne wajen yin wata shago firijin nan. Ya kai kamar nawa. haka sai ya a wajen da ba zai ne mutane na a lokacin da ya tashi. Wallahi na gani wallahi ba ka ka shi da ganin yau Shi ma shugaban riko na karamar hukumar biyun Alhaji Umar Kadafor ya tabbatar min da akwai lamarin. Kisan da shi da su da Ok wannan ya ajalin su Wanda suka rasu kuma mutane shida. Bakwai dai bakwai sofa. ne kuma kakas na on the cognizable wanda an ba da abu. Ok, ba iya gane su ba. Eh, amma number of total number of casualties as of now da nake mana magana bakwai. Yanzu ne an samu daidaiton al'amura a cikin garin biyun sai dai ci gaba da binciken ababen hawa da kuma ƙara kaimi da matasan ke yi na ganin cewa irin hakan bai sake aukuwa ba. Haruna Dabda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.